واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar takwas ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da tara ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin sura ta goma sha biyar suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnir Jawa. babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi zikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a jiya mun kwana a aya ta goma sha takwas ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin sama an sanya mata matakan tsaro babu wani aljani wanda zai iya shiga bare ya keta ko ya ratsa domin samo bayanai kamar yadda dacen suke zuwa su samu. a ƙarƙashin wannan muna kan bayani akwai abin da ba mu gama ba wato sai lokaci ya riske mu shine abu dawud ya rawaito daga amir al shabi rahmatullahi alaihi cewa a lokacin da ainihin ƙuraishawa a cikin garin makka suka ga tarnatsin taurari domin abu ne wanda yake ba saba ganin shi ba taurari haka jifa kan jifa haske kan haske wulƙitawa, sai suka je suka sami wani mutum ana kiran shi amur bin abdiyali da suka same shi abin nan suka tambayi suka ce ah ka ji abin da yake faruwa ko a cikin garin makka ce me ya faru ai taurari ne muka ga suna ta bibiyan juna haske kan haske haske kan haske sai ce to ku je ku bincika ku gani idan ya zamana taurarin da aka saba gani ne wanda ake ganin su to wannan yana nuna cewa duniya ta zo ƙarshe amma in ba waɗanda aka saba gani ba ne to a je a bincika wani abu ne zai faru suka je suka bincika suka ce a'a taurari ne waɗanda aka saba gani sai ce to a saurara a bibi labari akwai abin da zai faru jim kaɗan bayan ɗan wani lokaci kawai sai gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana yana kiran mutane zuwa ga annabi kenan da yana kiran mutane zuwa ga ainihin musulunci kenan da wannan muke iya fahimtar cewa wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya zo kamar yadda imamu zuhuri ya haɗa waɗancan maganganu na hadisai guda biyu an kausasa jifan da ake wa ainihin waɗannan aljanu don haka babu ta kafar da za su shiga bare su ratsa ko su huda bare su samu wani labari bare su gaya ma ainihin abokanansu daga cikin bokai to yau insha Allahu za mu tashi a cikin aya ta goma sha tara a cikin wannan sura malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من wato halittar sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan buga mana misali da su saboda suna ɗaya daga cikin manyan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yasa wani zubin zaka ji ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a cikin sama akwai arzikinku saboda sai sama ta zudda ruwa sannan ƙasa za ta sha sannan ta tsirar da tsiranta sannan kai ɗan adam ka samu kaci wa fil ardi ayatun lil muqinin a cikin ƙasa akwai ayoya daban-daban amma ga waɗanda suka sakankance da haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala shi yasa an ka koma wasu wuraren zaka ga Allah yana nuna mana girman halittar sama da ƙasa a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa ليلها duhaha ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ƙasa bayan hakan nan Allah subhanahu wata'ala sai shimfiɗa muku ita babu inda za je ka ce a'a gashi inda za ta burma kamar da na fara bayani jiya ko dai saboda kwarjininka ko saboda ƙasaitarka ko saboda faɗinka ko yalwarka ko ka, babu ta inda za a ce ka taka ƙasa kawai ta burme, babu za ta ɗauki ramamme za ta ɗauki mai kiba, za ta ɗauki mai lafiya ta ɗauki mara lafiya ta ɗauki namiji ta ɗauki mace ta ɗauki dattijo ta ɗauki yaro Dukka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ta wani zubin kuma kaji ya ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'a wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata an sanya ƙasa kowa na samanta sannan aka sanya mata turaku wato su ne duwatsun da kake gani ba haka kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su ba ya yi su da hikma domin su riƙe ƙasa ba za ta dinga raurawa ko ta girgiza ba amma ka duba ka ga idan Allah subhanahu wata'ala ya so duk da girman duwatsun nan yakan umurci wata ƙasan ta raurawa ko ta girgiza shine zaka ji an ce an yi girgizan ƙasa ana fahimta wani zubin ka ji ce alam naj'al al mai hada? shin ashe ba mu sanya ƙasa ta zanto shimfiɗa gare ku ba gashi nan ayoyi da dama a wurare daban-daban shine anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wal arda madadnaha ƙasa kuma mun shimfiɗa ta mun miƙar da ita wa alqaina fiha rawasi muka jefa duwatsu a cikinta jam'u rasiya wa ambatna fiha can min kulli zaujin bahij dukkanin wani abu miji da mata komai da ka gani zaka samu yana da kishiya misali in an ce rago a ce misali abin nan tinkiya in an ce bunsuru a ce akuya in an ce raƙumi a ce taguwa misali in an ce doki a ce godiya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ba wani abu da aka ce shi kadai aka yi komai zaka samu a cikin doran kasan Allah subhanahu wata'ala ya masa kishiya ba zai iya rayuwa ba tare da wannan kishiya ba wal arda madadnaha ƙasa kuma sai muka shimfiɗa ta in ji Allah subhanahu wata'ala wa alqaina fiha rawasi muka jefa manyan duwatsu a cikinta wa ambatna fiha muka tsirar a cikin ƙasan nan min kulli shay'in daga cikin dukkanin komai mauzon idan aka ce wazana wato ya auna ya zinu yana aunawa almizan ma'auni almauzun abinda aka auna malamai karkashin wannan ayan sun tafi matafiya daban-daban akwai daga cikin malamai waɗanda suka ce wato abin da ake nufi da mauzun shine dukkanin abin da za a auna kamar yadda ibn zaid radiyallahu anhu ya fassara wato ƙasan nan komai an sanya mata duk wani abu da za a auna shi akwai shi a cikin wannan ƙasa matafiya ta farko kenan wasu daga cikin malamai suka ce al-mawzun kamar yadda abu malik ya ce radiyallahu an shine bi qadar wato mun tsirar da duk tsiran da ke tsira a cikin ƙasa sannan muka sanya komai da miƙidari da iyakarsa babu abin da zai faru kafin lokacinsa babu abin da zai gaza aukuwa kafin lokacinsa wato komai mun yi shi ainihin da gwargwadonsa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai da ka gansa wato mun halicce shi ne kyab da kyab mun yi shi gwargwadonsa mun yi shi da iyakarsa to abu malik ya ce abin da ake nufi da ainihin min kulli shay'in mawzun komai da ka gansa mun yi sa da kaddara muna fahimta imamu qatada yake cewa radiyallahu an zukira lana yace an ambato mana anna ummal qura makkata cewa uwar alqaryu wato makka kenan minha duhiyatil ardh daga nan ne Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa dukkanin ƙasa gaba ɗaya wato tun daga makka ne aka fara shimfiɗan ƙasar duniya kamar da imamu ƙasa da yake har ya kai ga kake ganin ƙasashen nan da kake jin sunayensu a yanzu Allahu a'ala amma dai abinda nake so a fahimta babu wani mutum wanda za a ce wai shi saboda girmansa misali ya fi ƙarfin ƙasa a'a ƙasa za ta ɗauke ka a lokacin da kake raye sannan kuma za ta ɗauke ka a lokacin da ka mutu mamata na cikinta na raye kuma suna samanta wannan dukka hikima ce ta Allah subhanahu ta'ala idan da za a bar ɗan adam a ce in ya mutu zai ci gaba da rayuwa a doron ƙasa kamar yadda yake rayuwa a lokacin da yake da rai to da duniya ba za ta zaunu ba saboda gawa galibi misali ko ko karkari kwana uku zuwa bakwai zai kumbura zai fashe tsutsotsi su fara sukuwa a kansa don haka hikima sai aka ce to a lullube shi a cikin ƙasa domin na sama ba za su cutu da warinsa ba sannan kuma tsoro da ɗimuwa da firgici ba zai kama su ganin ɗan uwansu yadda ya rikice koma ba jiya shi ke wanka yau sai da aka yi masa jiya shi ke sa riga yau sai da aka sa masa gashi nan jiya shi ke cin abinci yau ba ma zai ci abincin ba jiya yana magana yanzu a kansa ana ana magana bai iya mai da martani to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala sai ya kasa wato ainihin domin ta kasance sutura ce ga bil adama wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun komai da ka gani a cikin ƙasa Allah subhanahu wa ya yi shi ne da ma'auninsa ya yi shi daidai da daidai yanzu nan dukkan nan muna rayuwa ce ta wucin gadi a doron ƙasa idan wa'adi ya yi ba za ka ga kowa ba kamar yadda hadisi ya tabbatar nan da shekara ɗari wasu mutanen ne ake magana ba mu ba kamar yadda mu ɗin ma wasu mu kafin shekara ɗari wasu ne ba mu ba to mu ma ɗin nan da shekara ɗari wani ma ba zai kai ɗarin ba wasu mutanen ne za a yi magana ba mu ba to hakan nan ne za a dinga sauya ƙasa ana sauya ta ana juyawa har ya zamana cewa an ƙarƙare komai da kowa ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ƙasa to gashi nan kuma waje alna وجعلنا Allah subhanahu wa ta'ala yake waje alna lakun fiha ma'aish a cikin ƙasa mun sanya muku rayuwa a cikin ƙasa ma'aish jam'u ma'isha wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma can kuma yace fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin wata rayuwa ce wacce ke yardadda ko wacce aka yarje ma sannan idan ka koma wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin Allah subhanahu wata'ala bayan ya halicci ƙasa sai ya sa mana arzikin mu a cikin ƙasa wa laqad khalaqnakum wa laqad fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun kowanne ba sama zaka tashi ba dan ba fuka-fukai gare ka ba bare a ce kai tsuntsu ne a sama kake cin abinci a cikin ƙasan nan kake cin abinci kuma sababin arzikinka yana sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun sama tana tafiya ne tana juyawa tana bin umarnin Allah subhanahu wata'ala za ta saukar da ruwa idan ta saukar da ruwa ƙasa ta sha ta tumbatsa ta ƙoshi za ka je ka duba ka ga a cikin rayuwarka kai ni da kai in muna da tunani da tsoron Allah subhanahu ta'ala ya kamata kullum mu san akwai nemo za ka je idan ruwa ya sauka misali yanzu kaga manoma sun riga sun sharan gona tuntuni masu harama su yi noma sun share gona an je yanzu an gyara yanzu ruwa ya sauka amma ba za a fara shuka ba za a ce a bari sai ƙasa ta ji tukuna saboda ruwan bai riga ya kama ta ba to irin ruwan da aka samu a jiya juma'a in aka samu irinsa uku ko hudu kamar da bakin ƙwarya to sai manomi ya ce maka to yanzu ƙasa ta jika lokacin da za mu je mai shuka ya yi sai ya je ya yi wani abu da ake ce ma huɗa ya tona ƙasa a bayan gari ƙila ma ba nan bane masaukinsa ba nan bane gidansa ba sai ya je ya sa ƙwayan masara ko ya sa ƙwayan acca ko ƙwayan maiwa ko ko alkama ko kuma dawa misali ko masara wane ne ke ɗaukan gabaran sarrafa wannan ƙwaya da ka sanya guda biyu Allah sa ta'ala saboda sawa kawai ka tona rami ne ka sa ka kulle za ka dawo gida ka yi baccinka ba za ka waiwai wurin ba kila sai bayan sati ɗaya. in ka ga shuka ta fito fas ka ce ai shuka ta fita ras fas ta yi kyau ba matsala babu tangarɗa. ana fahimta wane ne ya yi wannan aiki ba kai kai ba Allah ne subhanahu ta'ala yi don haka waja'alna lakum fiha ma'aish muka sanya arzikinku da rayuwarku a cikin wannan ƙasa komai da kuke da bukata Allah subhanahu Ta'ala ya baku wa mallastum lastum lahu bi kai har ma da abin da ku baku iya ci da shi ma Allah subhanahu Ta'ala ya baku malamai sun fassara waɗannan abubuwa wasu suka ce kaman dabbobin daji misali dabbar daji ba za ka iya rukunta ba shi yasa Allah subhanahu Ta'ala. ya yi mata mazauninta a wurinta da ba ƙauli na farko kenan wa man lahu bi raziqin da abin da ku ba ma ku iya ci da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku aka ce kaman ku yangu, misali kaman dabbobin ma sannan misali kaman kuma ainihin abin nan bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ya mallaka muku su amma ba ku ne kuke da mallakin arzikinsu ba idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka muku waɗannan bayi ko ba za ku iya ainihin mulkin su ba ba kuma za ku iya mallakan su ba don haka wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah subhanahu ta'ala yana halitta abinda ku ba kuma sani ba abinda ba kuma sani ba ya ba ku shi yasa yake wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila duk irin waɗannan halittu da ka gani gaba ɗaya dabbobin nan da ruwan nan da kaza da kaza Allah subhanahu wata'ala ya fifita bil adama a kansu me yasa saboda halittun Allah nau'i ne guda uku akwai halittar da yake ba ta da hankali tana da sha'awa akwai halittar da yake ba ta da sha'awa tana da hankali akwai halittan kuma da aka haɗa mata guda biyu tana da sha'awa tana da hankali halittar da take da hankali ba ta da sha'awa su ne mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun halittar da take da sha'awa ba ta da hankali su ne dabbobi shi yasa Allah subhanahu ta'ala siffanta kafirai da dabbobi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم dabba tana da sha'awa amma ba ta da hankali amma kai bil adama kaɗan daga cikin karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka sai ya baka guda biyu ya baka sha'awa sannan ya baka hankali sha'awar taka kuma yace ga inda zaka sanya ta ga inda ba za ka sanya ba hankalin nan ya baka shi don ka iya tantance kyakkyawa daga mummuna ka iya tantance mai kyau daga ainihin mare kyau duk wanda bai da irin wannan to bai kai ka matsayi ba kaga ashe kenan Allah subhanahu ta'ala ya fifita ka duk kuma abin da kai baka tambaye shi ba Allah subhanahu ta'ala ya baka saboda eh, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ana fahimta ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala, fi ayi suratin ma sha arakkabak Allah subhanahu ta'ala ya daidaita halittanka ya yi ka duk wanda ya ganka ya ga halitta shi ma da kanshi sai ya bi kanshi subhanahu ta'ala sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin tsarki ya tabbata ga mafi kyawu wanda ya fi sanin halitta shine Allah subhanahu ta'ala kaga ya daidaita ka idan da ya so yanzu ka duba ka gama idan a cikin mu mu mutane aka yi wata halitta wacce ba irin mu ba sai ta zame bambara ta zama wato wani abu da ba ana fahimta misali kamar a ce an haifi ɗa babu hanci ko babu kunne ko babu idanu ko ko ido guda ɗaya misali kaga sai zama wani abu daban saboda sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ba haka halittan take zuwa ba ana fahimta don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka abin nan sifa kyakkyawa ya yi ka kuma ya huwace maka duk wasu dalilai na neman rayuwa Allah ya huwace maka sai dai kawai ce ka dogara ga Allah subhanahu ta'ala ka nema a cikin iradi idan muka koma malamai sun tafi matafiya guda biyu waj'alna lakum fiha ma'ayish wa mallastum lahu biraziqin man dinnan wasu daga cikin malamai wato waɗanda suka tafi akan cewa abinda aka ba ku din ma wanda ku ba ku iya ciyarwa aka ce ainihin dabbobi sun shiga ciki sai suka ce a ah, to ya za a ce man bayan al-aslu fi man an tustamala lil aqil asalin man ana amfani da ita ne ga mai hankali amma ma ita ce ake iya amfani wa mari hankali da ita sai suka ce a'a ai akwai abin da ake cewa wato isti'ara aran kalma zuwa ga kalma misali ana iya amfani da wannan matsayi a wurin wannan matsayi kuma a yi amfani da wancan matsayi a wannan matsayi Allah subhanahu wata'ala yana cewa abin nan wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع kaga bai ce wa minhum ma yamshi ala batnihi ba wa minhum ma yamshi ala rijlai bai faɗi haka ba sai aka ce wannan yana ɗaya daga cikin isti'aratul alfaz wato akan ari kalma ta tsaya a madadin kalma sannan idan ka koma can cikin nisa subhanahu wata'ala na cewa fanki'u ma saba lakum minan nisa Ka ga ce fanki man taba lakum ba sai ya amfani da maɗin wacce yake asalinta larabawa sun ce ana amfani da ita ne wa mutumin da bai da hankali su ma larabawa sun san wannan magana ana fahimta bakaitu ala sirbil qata iz mararna bi wa misli bil buka'i jabiru asirbal qata hal man yu'iru janahu la'alli ila man qad hawitu atiru محل الاستدلال هل من يعير مجانا هيك ده تنسى tsuntsaye suna da hankali ne ba su da hankali to da kamata yayi yace hal ma yu'iru janahu amma sai ce hal man yu'iru don haka sai suka ce an ce man ne anan wato saboda akan yi amfani da lafazi a wurin lafazi wujiha ta farko kenan wurin tafsiri ko ko ta'awili na biyu suka ce a'a ka'idar larabci idan masu hankali da marasu hankali suka haɗu to aka rinjayar yadda masu hankalin ko da marasu hankalin sun fi masu hankalin yawa ana fahimta to tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu arziki da yawa da yawa har ma da abin da ku ba ku iya ciyarwa na dabbobi to tun da masu hankali ake magana yanzu an rinjayar yadda hankalin akan marasu hankalin wannan shine dalilin da yasa aka ce wa mallastum lahu bi raziqin to a cikin irabi har wa yau shin menene mawqifin man nan da ake magana malamai suka ce akwai fuskoki guda biyu wanda duka ana iya irabi kufawa suka ce man nan mahallinta mahallul khaf wato jarri ne saboda waja'alna lakum kafin da mimun anan ismul majrurun ne misali da lamun don haka wa man nan ita fi mahalli jarrin ma'tufun ala lakum su za su iya wato a wurin su ana wannan magana wato ya juzu an yu'tafa mudmar ala muzhar ana iya yin asafi wa damiri ga sunan da ya bayyana a wurin kufawa amma su basrawa suka ce a'a idan za a sadar da damiri zuwa ga suna bayyananne to labudda min i'adati harfil jar dole ne a nanata harafin jari ana fahimta amma ba a cewa da kamata da ba ƙur'ani ba ne sai a ce waje ja'alna lakum fiha ma'aish wa liman lastum lahu biraziqin ya kamata a nana ta jarri a wurin basurawa amma kuma suka ce a'a wannan magana ana yi wato magana ne da duk muke da ɗalibai gaba ɗaya dan masu saurare kuma su mun sake su misali ana fahimta sai suka kafa hujja da faɗin wani mawaƙi falyau maƙadibita ta tajuna wa tashtumuna fazhab Famabika bika wal ayyami min ajabi Famabika bika kaga kafin ɗinnan majrurun bilba ne sai ce wal ayyami ayyam anan ismul mubhar suna ne bayyananne an kuma yi akan kafin gatacen amma kuma da aka kawo atafin ba a sake nana ta tajarri ba fal yau maƙadibit ta tajuna wa tajtumuna fazhab fama bika wal ayyami min ajabi ana fahimta to wannan dai duk magana ne abin nan na malamai sawa'an ko wancan ko wannan babu laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya arzikinmu a cikin ƙasa sannan kuma wato ya huwace mana hanyoyin da za mu je mu nemi arziki sannan suka sake kafa hujja da faɗin wani mawaƙi yana cewa halla sa'alta zil jamajimi an wa abi nu'aymin halla sa'alta bizil jamajimi an humo, wa abi nu'aymin kaga abi nu'aym suna ne bayyananne sannan wato anhum wato mudumari ne an yi atafin damiri akan suna zahiri basurawa suka ce haka a wurinmu muna da kyamarsa ba a yin haka sai dai idan an nanata to muje je mala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in min shay'in babu wani abu ko min kankantansa illa indana khaza'inuhu face taskarsa a wurin mu take khazana wato khaza'in jam'u khazana taska taskar komai da ka gani babba ne ko ko ƙarami ne da yawa ko ɗan kaɗan ne ba wani abu da ka gani wanda zai faru face Allah subhanahu wa ta'ala ce taskarsa a wurin mu take أنا فهمت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دو أبنك يا فارو دفن الله سبحانه وتعالى يا فارو أبنك مك بي فاروبا با دفن الله سبحانه وتعالى يزنتو بي فارو sannan kuma shi subhanahu wa ta'ala ya san dalilin rashin faruwar abin da bai faru ba ya kuma san abin da ya faru ga ta yadda zai faru kuma ga a inda zai faru kuma ga akan wanda zai faru don haka wa in min shay'in babu wani abu illa indana khaza'inuhu face taskarsa ko kasa a wurinmu suke wa ma nunazziluhu sai dai ba mu sassaukar da waɗannan taskokan illa face bi kadarin da wani gwargwado ma'alumin sananne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir idan da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da kowa daga cikin mu mawadata kowa ya zanto zai sa mai kyau ya ci mai kyau ya hau mai kyau ya zauna matsuguni mai kyau ya auri kyakkyawa to ba babu da za a kasance duniya ba doka ba oda za a samu ba mai sawa ba mai hanawa ba mai tsawatawa ba mai kwaba a to ai saboda kai yanzu ni zan maka aiki ne don ka biya ni ba haka bane to ina da abin da zaka bani me kuma zaka gaya mani babu misali zaka kira mai aiki ne ya aiki don ka biya sa dan kai kana da kaya shi kuma yana da karfi misali kai ba za ka iya durkuso ka huda ƙasa ba shi kuma yana da ƙarfin da Allah ya huwace masa ya tsaga ƙasa biyu kai kuma kana da kayan aiki don haka sai zanto annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'dun wa illam yash'uru khadamu shi sai zanto a kaikaice za ku yi masaya za ka ba shi kayan shi kuma ya baka lokacinsa da ƙarfinsa ana fahimta don haka wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba wani abu da muke saukarwa face da gwargwado ne gwargwadon nan kuma sananne al-hakam bin uyayna yana cewa radiyallahu an ma min amin bi aksara mataran min am wato ruwan nan da yake sauka babu shekarar da za a ce bana ta fi bara ruwa ana fahimta yace dukkaninsa wani abu ne guda ɗaya amma sai dai abin da yake faruwa nan misali ana iya yalwata su da ruwan ya zanto can ba su samu da yawa ba baɗi kuma sai zanto can sun samu da yawa nan su ba samu da yawa ba amma duka a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala abun yakan tafi ne bai ɗaya don haka duk abin da ka gansa a yadda ka gansa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya gansa ba kuma wanda zai yi abin da yake so sai Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko kai baka so yadda shi ya so ba ana fahimta Shi ne mai yin yadda ya ga dama mai yin yadda ya so ko da shi yadda ya so din kai bai maka ba to shi haka yake so kuma kai baka isa kai yadda kake so ba sabanin shi yadda ya so shi yasa yake wa mata sha'una illa an sha Allah rabbul alamin wa mata sha'una illa an sha Allah inna Allah kana aliman hakima wa mata sha'una illa an sha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira don haka wa ma nunazziluhu ba mu saukar da wannan taska inda ka ganta illa bi qadarin face da wani gwargwado ma'lumin wato sananne shi yasa zaka ga lokacin da wani ya faɗi lokacin wani ya tashi lokacin da wani ya tashi lokacin wani ya faɗi ana fahimta juyi yakan zama juyi juyi yakan zama uku ne misali uku uku so uku yakan zama nawa tara amma ba kowa ke faɗawa uku uku ɗin ba ana fahimta a wannan shekara talatin ɗin in an ce waɗannan ne mawadata to in an shiga shekara talatin shekaru nawa kenan sittin za ka samu wasu ake magana yanzu ba waɗannan ba ana fahimta to in aka sake ƙara talatin an zama nawa kenan casa'in to a cikin casa'in ɗin nan cikin kaso goma ko kuma ɗari uku ne suke tsallakawa su haure casa'in amma bakwai gaba ɗaya wata magana ake ake Allah sarki lokacin wannan na raye saboda juyin haka dama iyakan shine sittin kaɗan a tsallaka saba'in amma juyi a tsallaka a faɗa mataki na uku to wannan 'yan tsiraru ne mutum uku ne cikin ainihin goma ko kuma talatin cikin saba'in shi ne za ka ji ai duk rukunin nan yanzu ba sa'an sai shi kaɗai shi yana ɗaya daga cikin tsaiko ɗin waɗanda suka tsallake suka faɗa ana fahimta ko mu ce tsallake rijiya da bayan misali saboda ai in kina ma kayan in dai ka kai sittin to kayan a haɗe suke a ko da yaushe ana iya kiran ka ka amsa ana fahimta don haka umanu manu ba mu saukar da wannan taska ɗin illa bi qadarin fasi da gwargwado ne ma'lumin sananne na'am الرياح فأنزلنا من السماء Allah subhanahu wa ta'ala ce wa arsalna riyaha lawaqih wato mun aiko iska ta kasance mai barbara jam'u laqih ana fahimta za ta barbari ruwa ta barbari ƙasa sannan ta ɗauki waɗannan saƙonni da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ta da ta kai inda za ta kai shi yasa zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala wani zubin yana kiranta da sunaye daban-daban wasafati safa fazzajirati zajra fataliyati dhikra wani zubin kaji yace wazariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra daban-daban daban kowace da irin aikinta da kuma irin sunan da Allah subhanahu wata'ala yake kiranta don haka wa arsalna riyaha lawaqih mun aika iska ta kasance tana barbara fa anzalna minas sama'i ma'a sai muka saukar da wani ruwa daga sama fa kumuhu. sai muka shayar da ku ruwan ana fahimta wa ma antum lahu bikhazinin ku dinnan ba ku kasance masu hana ruwan ya sauka ba a lokacin da zai sauka fassara ta farko kenan wa ma antum lahu bikhazinin ku dinnan ba ku kasance masu ainihin taskace ruwan su kiyaye shi ba a rijiyoyinku ko kuma ainihin a ainihin tsibiranku idan ba da nufin Allah subhanahu ta'ala ba saboda rijiya da ilimin wa take cika da ilimin Allah da yaddan wa ruwan ke zama da iliminsa, akwai wani wanda ke aiki don ya tara ruwan babu don haka wa ma antum lahu bi khazinin ku ba ku kasance masu taskace ruwan ko masu hana shi sauka ba idan Allah subhanahu ta'ala ya shirya ruwa zai sauka ba wanda ya hana shi in kuma ya hana mutane ruwan ruwan ba zai sauka ba ma yaftah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di shi yasa hakan bin uyayna ke cewa radiyallahu an ma min amin bi aktara mataran min am wala aqal babu wata shekara ana mu bincike in ji ta wanda za a ce ai wannan shekara wato bana ta fi bara ruwa misali ko ko baɗi ruwan da za a yi sai ya fi na bana yace a'a ba wata shekara da za a ce ruwan ya gaza ko ko ruwa ya yi yawa walakin nahu yumfaru qaumun wa yumna'u akharun abin ke faruwa in ji ta akan yi wa waɗannan ɓangare na jama'a ruwa kaman da bakin ƙwarya waɗancan mutane kuma sai a taƙaita musu saukar ruwa ana fahimta misali kama a ce waɗannan su ne jama'a na alif waɗannan jama'a na ba'u jama'a na alifin bana za su samu ruwa kaman da bakin ƙwarya jama'an ba'un kuma baɗi sai ka ga su suka samu ruwan kuma su alifin ruwan da suka samu na bana bai kai ainihin na baɗin ba to kai a naka lissafi sai ka ce damuna bana ta gaza alhakan ɗan uya ne a ba gazawa ta yi ba hikima ce ta Allah subhanahu ta'ala saboda arzikin ya zagaya ya yalwaci da ma'a daban-daban waɗannan sun samu bana baɗi waɗancan su samu bara waɗancan su suka samu ana fahimta sai ci gaba da cewa wato walakin nahu yumtaru qaumun wa yumna'u akharun wa rubbama kana fil bahr tayu wani ruwan kuma za a dinga zuba shi ne kamar da bakin ƙwarya amma teku yake zuba saboda akwai kasashe misali kawai kamar misra yanzu irin wannan ruwa da aka yi jiya a nan jiya juma'a ba in suka ga irin wannan ruwan roƙon Allah ake Allah ka tsahirta Allah ka tsagaita saboda kusan duk gine-ginensu mafi yawancinsa kaso kusan casa'in da tara bene ne sannan ƙasar kuma sahara ce idan aka yi irin wannan ruwa to sai kaga ginin dan kansa da kansa kawai yana nutsewa cikin ƙasa don haka sai a dinga jujjuyawa bana in waɗannan sun samu baɗi waɗancan su samu bara waɗancan su ne suka samu wani zubin ka ga ruwan a cikin teku ne ake yi wa balagana alhakan ɗan uyaina ce labari ya ishe mana annahu ينزل min المطر mala'ikati الملائكة min adadi waladi ولد wa waladi wato ruwa idan ya tashi sauka idan zai sauka yakan sakko da adadin mala'ikun da yake sun fi aljanu da kuma ‘ya'yan adam yawa ba ku fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ya'lamu da rabbika wa ma hiya illa zikra lil babu wanda ya san rundunar Allah subhanahu wa ta'ala sai shi Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yake cewa alhakam labari ya ishe mu cewa idan ruwan sama zai sauka mala'ikun da suke sauka tare da ruwan sun fi adadin aljanu da adadin ɗan adam ana fahimta to wata hikima ce misali ta sanya za su yi haka Ya yace na kulla qatratin haisu taqa wa ma bit aikin da suke kawai suna iyakance ruwan daidai ina ne zai sauka ana fahimta sannan kuma wace shuka ce za a tsayar wace ce ba za a tsayar ba ai za ka ga cewa misali yanzu su weather forecast waɗanda suke da ilimin sanin eh, abin nan yanayi ana fahimta sukan iya ba da labari yau misali kamar kullum labarai in kana bi za a ce maka to yanayin da ake harsashe a gobe misali lahadi za a yi zafin rana zai kai salshar misali 38 ko ko 40 sannan sai su ce maka sannan a ɗan rukuni kaman kaduna igabi kaduna ta arewa misali south north da igabi za a samu ruwa kamar da bakin kwarya ana fahimta wannan ba gaibi ne inna allaha indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير shin ruwan nan da suka ba da labarin zai sauka za su iya iyakance daidai inda zai zuba ba za su iya iyakancewa ba sannan suna iya iyakance gida da gida da gidan da zai sauka ba su iya iyawa su dai kawai misali ka'ida ce kamar ta na hau a ce maka idan ka ga rufa shi ya aikata aiki ko ko shi ya tsaya a farkon magana ko shi ya cika labari sannan idan ka ga nasba shi ne wanda aiki ya faɗa kansa ko kuma shi ne ya tsaya suna na inna ko ko shi ya tsaya labarin kana ana fahimta to sai ka ga an sa misali kana alwalad nazifan misali an kawo maka shi to kai tun da ka riga kana tattare da sanin ƙa'ida, ai ba sai an ce maka ga yadda zaka sa wasali ba tun da kaga kana ta zo an riga an gaya maka aikinta ga alwalad ya zo an riga an gaya maka mai kamata ya zama ga ya biyo ba sai wani ya ce maka ga wasalin da zaka saba tunda kana tattare da ka'ida in ka tashi kawai abin da zaka ce kana alwalad nazifa saboda dama ka san ka'idar ka ana fahimta to su ma tunda sun riga sun san wannan abu idan kaza yayi kaza ya auka kaza to abin da muke da tunani ruwa zai samu saboda in kaga irin yanayi na kaza a wuri kaza to abin da muke iya fahimta a namu ilimin ruwan zai yawaita koko ba zai yawaita ba wannan ba gaibi bane ana fahimta don kar mu rikirkita abubuwa wannan kuma ya shafi kamar misali abin da ke cikin ciki za ka je misali abin nan likita ya flashing ya ce maka eh abin da ake da tunanin za a haifa namiji ne ko mace ai sau da yawa sukan gaya maka ka zo ka sai kayan mace kuma a haifa maka namiji ba yana faruwa ba sannan ba gaibi ba ne saboda ai sai da abin ya riga ya zama ɗa sannan ya gan shi gaibin shine ya gaya maka cewa eh za ka haifi ɗa wanda yake fari ko baki ɗan tirtirna ko mare lafiya ana fahimta ga irin arzikin da zai yi misali sannan zai shekara kaza zai yi kaza zai yi kaza wane ne san wannan don haka shi wannan ana kiran shi flashin ya haska ne ya gani ba gaibi ne. ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa arsalna riyaha lawaqih mun aiko iska ta kan barbari ainihin ƙasa fa anzalna minas sama'i ma'a sai muka saukar da wani ruwa daga sama fa asqaynakumuhu sai muka shayar da ku ruwan wa ma antum lahu bikhazinin ba ku kasance masu hana ruwan sauka ba ko kuma ba ku kasance masu taskace ruwan su killace su iyakance shi idan ya sauka ba um, malamai sun mana bayanin cewa a cikin qira'at akwai malamai da suke karantawa bil ifrat ko bil tawhid ai kaga ya anan jam'i ne na rih to akwai makarancin da yake karantawa wa arsalna riha lawaqi'a mun aiki iska ta kasance mai barbara sannan akwai bambanci tsakanin rih da riyah ana fahimta idan aka ce rih wato iska ce ta azaba ana fahimta amma idan aka ce riyah wato iska ce wacce yake ta rahama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha ri'a Allah ka sanya ta ta kasance iska ce ta rahama ba iska ta azaba ba ana fahimta ko malamai sannan har wa yau malamai suka ce to idan an karanta wannan bil ifrad aka ce wa arsalna ri'a lawaqi jam'i ne mufradin salaqi ya zai zama haka sai aka ce malam karka damu laraba suka yi wannan sukan ce ardun sabasib misali wa saubun akhlaq sukan faɗi wannan su kawo jam'i su ba da labarin shi da mufradi sukan yi wannan ba wani abu bane da tashin hankali don haka in ka ji an ce wa arsalna riha ala ko riya ala dukka wannan wani abu ne wanda yake larabawa sun sansa ba wani abu bane wanda zai dame ka ana fahimta ibnu mas'ud yana cewa yusilullahu riya'a Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko iska fatahmilul ma'a sai ta ɗauki ruwa fatujiri sa'ab sai ta gudanar da ainihin girgije ko gajimare fatudirru sai ta saukar da ruwa kama tudirru lakha kamar yadda ainihin iska mai barbara take sun matumtar sannan kuma sai ta saukar da ruwa imamul hasan shi ma ta faɗa abinda ake nufi da barbara wato Allah subhanahu ta'ala yakan tura iska sai ta ɗauki misali ruwa tattare da ita ko kuma ta ɗauki ƙasa za ta je ta kai wani wurin da Allah subhanahu ta'ala ya umurce ta ana fahimta misali kaga kaman bishiya ai bishiya tana shakan oxygen kamar da kai ma kake shakansa amma ta wata hanya take shaƙa ta hanyar iska Allah subhanahu ta'ala ya sanya iska ta kasance manzanni ya zuwa gare ta idan ta taso ba mamaki za ta taso da ƙasar wani wuri amma kai ba za ka gani ba Allah subhanahu ta'ala ya sani ya kuma gani sai ta zo ta mannu da wannan bishiya sai ta ajiye mata wani saƙo da Allah subhanahu ta'ala ya umurce ta da shi jim kaɗan sai ka ga wannan bishiya ta koma da misali ta bushe ta zama ƙandagas sai ta koma ta yi lublub sai ta yi yabanya abinda turawa ke ce transplanting wato kilili to iska aikin da take kenan da umarnin Allah subhanahu ta'ala ai misali zaka ga idan wannan misali dabinuwan ba ta ainihin ‘ya'ya ba ta yabanya akan zo a barbare ta da wannan abin da bahaushe ke cewa kilili manoma su suka san wannan idan aka mata barbara sai kaga kuma cikin ikon Allah sai ta tashi ita ma tana yin ƴaƴa kamar da wannan take yi ana fahimta to ita ainihin iska kaɗan daga cikin aikin da take kenan za ta ɗauko ruwan a ƙunshe kai ba za ka gani ba baka kuma sani ba in bacin an sanar da kai sai ta je ta sauke wannan saƙo na Allah subhanahu ta'ala wuri sai ka ga ya kammalu ruwa ya sauka bishiyoyi su yabanya sannan kuma idan lokacin ta yayi sai ya zanto yadda ka san ka Allah tagna bil am Kamar ba a taɓa yin ta ajiya ba shi yasa wasu daga cikin malamai akwai abdullahi ibn umair yana cewa ubaid ibn umair yana cewa yab'atu al-mubashshira Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko iska mai bushara fatakumma al-ardha qamma sai ta taskace ta rairaye ƙasa rairayewa yanzu misali kafin ayi ruwa ba kana ganin iska da guguwa ba ko ba mu gani za ta share ƙasa ta share ta ɗauki ƙasan ta wancan ta kai wannan duk saƙonni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a ɗauki wannan a kai wancan a kau da wannan a getta wannan sannan sun ma yaba asullahul musira sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da iska mai zaburar da ruwa fatusiru sa'aba sai ta zaburar da girgijan ai in ka lura alam tara anna allaha yuzji sa'aban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwaqa yakhruju min khilali in ka lura baka ganin hadari zaka ga yana gudu daga wannan wurin kamar yadda ka san mota na gudu ko ba taba gani ba ai galibi zaka ga hadarin na iya haduwa a nan amma ba anan nan za a yi ruwan ba ana fahimta ya haɗu a badukko misali ko a askolaye amma sai ya tafi riga cikon ka ga yana gudu kana sauri ka tafi gida don tsoron ka kada ya jika ka shi kuma tafi yake da umarnin Allah subhanahu ta'ala yana tafi yana gudu yana gudu to in ya kai iska ke jansa iska ke tungiz ingiza ta in ya kai inda ruwan zai sauka sai ka ga ya tsaya sai ruwan ya sauka sai ka ga ana cewa kai ai ɗazo hadarin nan yadda ya haɗu ba wanda zai ce ba za a yi ruwa ba saboda ba wurin bane aka nufa da saukar ruwa inda ake nufi can amma wacce take wannan aikin ita ce iska da ikon Allah ana fahimta don haka in ta ingiza ruwan ta zaburar da shi in ji malam sun mai ba'atu Allahul mu'allifa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake aiko wata iska wacce za ta haɗa kan girgijen gaba ɗaya ta dunkule ta tattara adarin gaba ɗaya fatu allifu as-sa'ab sai ta haɗa girgijen wuri guda ɗaya sun mai ba'atu Allahul laqiha ko Allah waqi sai Allah ya aiko wannan iska mai barbaran wannan ruwa ita kuma ana fahimta fatulke a shajar sai ta yi jifa cikin bishiyoyi sai ya karanta faɗin Allah subhanahu ta'ala wa arsalna riya ala Ya ce haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanar da al'amura gaba ɗaya daga wannan wurin sai wancan yanki daga wancan yanki sai wannan yanki kowace iska da ka ganta tana tafe ne da umarni da kuma ikon Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi ma'lum wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bi malamai suka ce akwai bambanci tsakanin saƙa da asƙa idan ka ce saƙa wato ruwan da zai sha ne shi a bakinsa ana fahimta irinsa ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa izistaqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat anan fanbajasat akan don haka in kace saqa iyakar abin da bakinsa zai sha misali kamar as-sawmu ne da siyam akwai bambanci in kace as-sawmu ana fahimta shine kamewar baki amma as-siyamu har abin da ba baki ba irinsa ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن فلن أكلم اليوم ذاك الصوم شيني كامي وباكين كوي أما الصيام har abin ba bakin ba ya shiga ciki ana fahimta to haka saka da aska idan to abin da bakin kawai zai sha amma aska bakin da abin da ba bakin ba zai sha shi zai sha dabba shi ta sha sannan ƙasa ta sha shi ne annabi musa yake cewa walam mata wajen hatilka a madiyana ƙala a sarabbi an yi hadiya sawa a sabi walam ma wara da a madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi ya tsohon abin za su sha amma ba wanda ƙasa za ta sha ba ana fahimta wa waje da fihi mura'atai ne ta budayan ƙala ma kuma ƙala ta la nasi ba za mu ɗiba abin da za mu sha ba hatta yuzira ri'a wa na shaykhun kabir fasaqa lahuma sai ya ɗiba musu abin da za su je su sha ba wanda ƙasa za ta sha ba ana fahimta malamai to wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan duka abu guda ɗaya ne da saƙa da aƙa duka ma'anan shi guda ɗaya saboda wato ainihin kaman yare ne kama a ce sara ya tafi da daddare da kuma asra ya tafi da daddare mecece hujjan ku suka ce wani mawaki yana cewa saka qaumi bani najdin wa asqa saka qaumi bani najdin wa asqa numairan wal qaba'ila min hilali wato kaga saka da kuma aska duka yayi nuni akan sha ne na baki suka ce mu haka muke fahimta to amma zance mafi inganci shine saka da asƙa ɗin akwai bambanci saƙa Abinda baki zai sha amma aska. shi zai sha dabbobinsa su sha sannan kuma ƙasa ma ta noma ta sha ana fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wato muka shayar da ku shi da dabbobinku da kuma ƙasar inda yake fasa kaina kainakumuhu abinda iyaka za ku sha kenan ƙasar ku ba za ta samu ba sannan dabbobin kuma ba za su samu ba irin wannan wato shine qur'ani yana da balaga kwarai irinsa in ka koma kamar wa yas'alunaka anil mahid al mahid wato ala wazni maf'il ismul makan kaga ya dunkule abu guda ɗaya amma abinda ake istikhbar ko istifsar abubuwa ne da yawa mutanen nan suna tambayan ka game da matar da take jini yaya take lokacin da take jini sannan suna tambayan ka game da jinin kansa ya yake lokacin da yake fita sannan suna tambayan ka game da inda jinin yake fita menene matsayinsa a auratayya kaga tiri in wanta ya dunkule da lafazi guda daya yace wa yas'alunaka anil mahid ana fahimta bai ce yana suna tambayan ka game da matar ba suna tambayan ka game da jinin suna tambayan ka game da al'aura a'a sai ce anil mahid kawai tiri in wan gaba daya al'aurar ita matar kanta lokacin da take yi ki jinin kansa qul huwa aza duk ce wannan ainihin cuta ce da dauda don haka saƙa abinda baki zai sha asƙa abinda bakin zai sha har ma ya baiwa wani mece ce hujjan ku suka ce wa qaftu ala rasmi liman yatanaqati fama ziltu abki indahu wa ukhatibu wa usqihi an fahimta hatta kada Eh, kunna na busuhu wa na shayar da wannan wurin na kuma shayar da ainihin wannan matsaya don haka saƙa abinda baki zai sha asƙa abinda bakin zai sha dabbobi su sha sannan kuma ƙasa ta sha to za mu dasa aya anan ana ta nuna mani lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe in Allah ya yarda za mu tashi akan aya ta 23 insha Allah malam gare ka to azumi ya karye saboda a wurin malikiya rahmatullahi alaihi mace mai ciki tana yin al'ada amma kawan a wurin abu hanifa mace ba ta al'ada don haka a kan fatawa ta malikiya jininki abin nan azuminki ya karye za ki rama insha Allah bayan azumi to da mu da ke da shi da yan uwa musulmi na nesa mu da na kusa Allah muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya biya mu kowanne cikin mu bukatun mu na alkhairi na to Allah subhanahu wa ta'ala da shi da ire-irensa muna roƙo Allah ya shirye su ya dawo da su hanya madaidaiciya na to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun na alkhairi Allah ka biya masa marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke tsananin rayuwa da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunin Allah ka taimake su da kulawa da matsugunin mata da suke neman aure da maza Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda kuma suke da matayen Allah ka taya su riko mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye na gari waɗanda suke da fadararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su Allah ka shiri matasan musulmai da kuma 'yan mata da suka fanɗare Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya waɗanda kuma suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su yayaye na gari Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe waɗannan sojoji namu na wannan ƙasa da suke fagen fama waɗanda suke aiki don ƴan ƙasa don ƙasa Allah ka taimake su da gagarumar nasara akan waɗannan mutane Allah ka taimake su da ikonka ya Allah su murƙushe waɗannan mutane waɗanda kuma suke matafiyar zagon ƙasa cikin waɗannan sojoji in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka anshi rayukansu waɗannan yara da suka addabi mutane Allah karka anshi rayuwarsu a wannan hali matukar ka san masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiyar za ta ci Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya waɗannan shugabanni da ka ɗaura akan mu Allah ka taimake su da taimakonka ya Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka ɗaura su akan yin daidai ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai ka taimake su akan faɗin daidai don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa Allah ka bamu yara masu albarka masu amfani ga al'umma wanda za su tausaya mana lokacin da muka kasa muka gajiya wanda za su daga hannu su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك